matarka sirrin ce kada ka wulaƙanta matarka idan ka wulaƙanta ta ka wulaƙanta kanka ne duk alherin da za ka yi mata babu faduwa a ciki riba ce ka tuna lokacin da ta rabu da kowa ta zaɓi ta zauna da kai har yawan rayuwarta idan ka rabu da matarka ka rabu da sirrinka ya shiga cikin duniya sai abin da aka faɗa namiji mai baƙar rowa mai mugun fushi mai yawan zargi ba zai iya riƙe aure ba sai da rabo a kiyayi rowa ga iyali a kiyayi mugun fushi ka danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka